ranar Juma'a ɗaya ga watan Maris shekara ta 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Shagulgulan wasan sukuwar dokin iska ɗan filinge karo na bakwai sun soma jiya a filinge. Ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar da ke kula da al'amuran sukuwar ya bayyana cewar sukuwar na taka rawar gani wajen bunƙasa al'adunmu. Ku biyo mu cikin labaran. mazaunan gaya sun yi ba da daga takunkumin sai da yawo ga kasar niger suna fatan ganin an sake buɗe bodar daga kasar benin rahoton na musamman na wannan maricen zai mai da hankali kan tarihin marigayi ada mai kano shahararren mai wasan ban dariya da ya rasu a ranar 28 ga watan fabrairu da ya gabata da fatan auna lahiya ga labarin kamar yadda suke karo na bakwai na bikin sallar ƙasa da kasa ta dokin ta sukuwar dokin iska ɗan filinge ta soma jiya da maraice a filinge wannan wasan da ke ƙara ƙarfafa al'adu wata dama ce ga al'ummar yankin ta su ƙara ƙarfafa al'amuran su na siye da siyarwa kamar yadda adam alheri magatakardar ƙungiyar masu wasan sukuwar ya shaida ma wakilarmu ta musamman salamatu kadiri Muna amfani da dawakai ne, wasa ne mai matukar tsada, a yamai babu ma'abuta wasan da yawa. Muna gayyatar jama'a da su shiga wannan harkar. a wannan shekara muna da baki suka wanda wakan komai yana tafiya daidai akwai tukuci da aka dora na ministan wasanni na gudun meta dubu biyu akwai gudu na meta dubu biyu inda aka samu da wakai ishirin da gudu na meta dubu da dari biyu da aka yi sau biyu na farko da wakai ne da suka zo daga chadi sai kuma sukuwa na biyu dawakan arewa wasan ta yi kyau an samu waɗanda suka ce tukuci za a karasa wannan wasan wasanni a ranar Lahadi. Akwai su kuwa na mita dubu biyu da dawakan Chadi sai kuma babban tukunci na tazara mita dubu biyu da ɗari hudu na dawakan Niger, Nigeria da euh, Burkina. Euh, Jiya ne aka soma wani zaman bayar da horo zuwa ga 'yan mata saba'in a cikin tsarin jadawalin ayyukan alfadi academy wanda suka shahi nuna tufafin zamani da makamantan haka. wannan tsarin ma'aikatar da ke kula da ci gaban mata tare da kungiyar unfpa su ne suka kaddamar da shi kamar yadda alfadi shugaban fima kuma jagoran alfadi academy ya shaida ma ismail jibo Ina gayyatar kowa da kowa ya zo ya gani ɗalibai na farko a makarantar da ta kasance makaranta ta bunƙasa matasa da suke a sahun gaba da 'yan mata na Afirka da Nijar. Sannan kuma mu nuna lalle yau akwai zaman lafiya a Nijar. Kuma bunƙasa jin daɗin 'ya'ya mata hanya ce ta nuna mata suna iya samar da aikin yi da bunƙasa al'adu. Wannan aiki ya shafi ministan mata, Finyap da kuma macedonia alfadi saboda ta hanyar ne muke horar da 'yan mata domin su dogaro da kansu kuma a nuna mace tana iya yin abubuwa da dama da kuma kirkira da al'adu wanda suna da matukar muhimmanci a gare mu. A ranar 24 ga watan Fabrairu da ya shige ne kungiyar Sidiyawo ta daga takunkumin da ta kakaba ma kasar Niger. Al'ummar gaya sun yaba da wannan dagawar kuma suna cikin zaman jiran sake bude iyakar da kasar Benin. Ga abin da suke ce ma Bilkisu Sidi. Ɗage takunkumin ba zai sa su karaya da wuri ba, kamar yadda kowa yake tsammani. Ba iya zuwa azabtar da mutane wajen watanni bakwai zuwa takwas a zo a cire abin a cikin kwanaki uku. Muna tare da magabatanmu, sun ga sun san muna son a buɗe iyaka, amma idan ba su buɗe ba sun san dalilin da ba su buɗe ba. Mun ba su amana kuma muna tare da su. Muna so a buɗe iyaka tunda rayuwar mutane bisa tai da dawowa yake 'yan ƙasar nigeria da benin mu duka guda ne amma abun da ake tsoro magabata su buɗe iyakoki 'yan ta'adda su samu hanyar shiga magabata su yi lissahi mai kyau wadda ke jara ƙasa ƙara ƙarfafa al'amuran zaman lahiya samun cin gishin kan mata ilimi da horon 'yan mata shine madubin wani zaman taron da ya soma a su fatima hammai shugabar kungiyar mata ta kara jaddada cewar wannan mata wani gimshiki ne na zaman lafiya da ke kwantar da zuciya ga dai karin hasken da tamma ausi abdurrahman Zaman lafiya ya kamata a bi ta hanyar mata saboda mata suna ganewa kuma suna iya yayyafa ruwa ga wata rigima idan ta tashi. Wannan kasuwar ta ƙasa da ƙasa domin zaman lafiya ne a nan doso. Tsari ne da muka shirya tare da matan doso da kuma matan da ke Faransa saboda ƙungiyar matan tana da wani reshe a can. Muna son cimaka ta zama hanyar zaman lafiya. Mun yi nazari tsawon kwanaki uku domin nuna yadda abinci yake da da tasiri yake iya kawo hanyar zaman lafiya. Ƙungiyar mata adalci ta tawa da ke sarrafa madara na fuskantar matsaloli dalilin rashin samun madarar wanda ke kawo cikas wajen misali samun ciku a cikin kasuwanni. Da matan na iya sarrafa har zuwa litar uku a wuni sai gashi da kyar suke iya samun ƙasa da litar biyu amma wannan bai sa matan suka yi sanyi a gwiwa ba suna ci gaba da tafiyar da ayyukansu kamar yadda zainabu bizo shugabar kungiyar ta shaida ma idrisa adamu shekara takwas muna wannan aiki nono yana zawa muna transformation litar 250 ko 230 suke shigo mu ga ini muna transformin shi saura suna taya yawur saura suna taya ciku saura suna taya lefere nono abin da yake kama mana litar daga inda ake ɗauko shi dala tamanin mu ko mun kai transformin da litar guda yana ba da ciku guda muna sai da shi ɗari da shi ko yawur muna sai da litar kinshi jika ba 20 muna sai da demi kinshi dala ɗari lefere shi ko muna sai da shi dala ɗari in akwai nono ba lokacin rani ba muna transformin mai litir ɗari uku har abin da ya kai sama yanzu ga lokacin da muke yaɗan samka ne cikin ranin ga an kawo mana kayan aiki na aune aunen nono illa ya shalau babu matsala wannan wuri muna da wannan foro mun same shi ga proje daban-daban kayan aikin mu muna da na gargajiya muna da na zamani cikin gana mu babu inda bai shiga nan dai cikin nijar ma babu inda bai zuwa kuma yana hita kasar waje Sama da hatsarin zirga-zirga 500 ne aka yi rajista a jihar agadas a shekara ta 2023 da ta shige. Hatsarin sun ritsa da mutum 188 cikinsu 101 sun riga mu. Kuma wannan hatsarin sun abu ne ta hanyar dalilai da dama. kamar yadda mamma alasan daraktan ma'aikatar sufuri ta agadas ya shaida ma musamman A shekarar bara a fuskar jama'an 'yan sanda sun tantance haɗarurruka 467 a fuskar jandarmomi sun tantance haɗarurruka 107 a jimilce haɗarurrukan da muka samu sun kai 584 a fuskar yankin jiha agres a cikin waɗannan haɗarurruka mun tantance mutane 188 da abin ya shafa a cikinsu 98 maza ne mata su 90 mutane 101 ne suka rasa rayukansu waɗanda suka yi mummunan jikata sun kai da 376 waɗanda ba su yi mummunan jikata ba sun kai bakwai da goma sha 711 mafi yawan silar haɗarurkan da ake samu shine rashin gyara mota da ƙin barin wanda ya kamata ya huce da kuma tuƙin ganganci da aiki da waya a lokacin tuƙi da kuma tuƙi ana cikin maye. yanzu dai muna na agadar su inda a 'yan kwanakin baya-bayan nan ake fuskantar yawan shigowa da kaji daga waje. domin rigakafin wata cutar da kan iya bullowa ma'aikatar kiwo ta jihar na gudanar da tarukan wayar da kai zuwa ga masu sai da kajin a cikin kasuwanni kamar yadda zabiru liman shugaban ma'aikatar ya shaida ma musa maman Mun yi la'akari da wanzuwar zabi ko ina a cikin gari, ba sai mutum ya je kasuwa ba, kawai da ka fito bakin kofar gidanka kana gani mai zabi yana yawo da su. Suna da sauki kuma fiye da na kasuwa. Kashi tamanin cikin 100 na zabin ana kawo su ne daga yankin Zandar, musamman mata mai magarya Tanut. Duka sati muna zagayawa domin duba lafiyar zabin a bisa kasuwa ko kuma waɗanda suke sayan zabi a bisa hanya muna shawartar su su su je a wajen jami'an duba lafiyar dabbobi su duba lafiyar muna waye da kawuna musamman masu saye ya bi ta hanyar likitan dabbobi ya duba lafiyar su domin rigakafi uh, dangance da wasan dokin iska dan filinge da ke kana daga 29 na watan fabrairu zuwa uku ga watan maris ma'aikatar da ke kula al'amuran kiwon ta so mashi shawarar gama gari ta dabbobi domin kare su daga kamuwar cututtuka dr sumaila abdulrahman daraktan ma'aikatar kiwo ta filinge ya bayyana tsarin shawar da ke gudana a cikin firarsu da salamatu kadiri mu ta musamman. Mun fara a cikin guduma to a watan Disamba. Ga mu muna a filinge mun fara shaushawar dabbobi a farkon watan Janairu. Mun yi karkara biyu zuwa uku. Yanzu muna cikin karkarar filinge ya yi wata ɗaya. Nan muna da cibiyoyin shaushawa ga dabbobi wajen goma sha biyar. Yanzu haka mun yi wa dabbobi fiye da dubu talatin da biyu shaushawa. Amma muna da sauran kwanaki arba'in da biyar domin ƙara shaushawar. Yanzu ne dai muka kai kashi goma sha biyar zuwa kashi goma sha shida cikin ɗari. A wannan sati tare da wannan taro da ake a filange muna fatan nan da sati za mu huce kashi hamsin cikin ɗari. rahotonmu na musamman. Shahararren ɗan wasan ban dariyar nan Adam Kano ya riga mu a ranar larabar da ta gabata dan asalin jihar maradi marigayi ada mai kano ya soma hutowa fagen wasannin ban dariya tare da aminin shi rabiu inda ya kwashe sama da shekaru arba'in cikin wannan sana'ar ya rasu yana da shekaru 74 a duniya ya bar mata biyu da yara goma sha uku ga dai rahoton da muhammad mamman ya shirya muna kan tarihin rayuwar marigayin saboda ya taimaka mana mu matan kawai ya ba mu bashi ya ba mu shanu ya ba mu tumaki yanzu abin da muke so gare shi da Allah ya taimaka shi ba mu bashin jakkai saboda wurin daukar ruwa hakan mu ya sanko yanzu ne ina ta kallabin gaba ya jibuwa <laughs> saboda shi na eh tsohuwa hmm? eh ina da tambaya ta karshe zuwa gare ki Allah sa na sani eh to yanzu koken ku na kauye dai Allah sa dai an hore muku shi ko lafiya ko alhamdulillah yanzu kaga da da kuli kuli nake yanzu ko sai nake yi alhamdulillah suna na jakuwa wannan muryar ta tafi har abada an yi jana'izar ada mai kano mai wasan barkwanci na maraɗi a garin sa na aihuwa jiya da yamma yan uwansa da abokaninsa da suka gabatar da wasanni tare sun yi masa rakiya zuwa gidansa na gaskiya dan uwansa ya yahaya ada ya bayyana cewa mamacin ya yi fama da dogon rashin lafiya bai shiga yi ba ya gade shi ba bane eh, kawai Allah ne ya kaddara mashi da haka ya shiga labarin rasuwar nan tashi gaskiya ya ratsa mana rayuwa ya ratsa mana zukatai irin yadda ya kamata kuma ya yi doguwar rashin lafiya sosai ni ne referensi ni ne abin nan babban likita muna dan ta jihadi da abun. Amininsa na tsawon lokaci ya ce marigayin mutum ne mai sauƙin ra'ayi mai son dariya ya kuma tunatar da cewa barkwanci ba shi ne aikinsa na farko ba. Tare muka soji da shi tare muka yi da shi. Har muka baro muka zo nan ya koma ce tare da Ibrahim Labu. ya kare wannan aiki ya dawo kaya kuma da yana wani aiki amma ni tun tantabiya har zo kenan wannan. Allah amshi wa'adin shi muna tare da shi girma da arziki baya ga wasa da dariya Adamu ba mu da wata matsala da shi bakinka da shi dariya na duk inda kuka gamu ko kai awa ya tabo ka ai dariya ko kana so ko ba ka so kuma sai ka dara shugaban 'yan wasa na maraɗi haladu garba da ake kira mai gari ya bayyana cewa fani al'adu ya yi babban rishi akan wannan babban rashi da muka yi na babban komediyan na ƙasa baki ɗaya a damai kano a damai kano wani mutum ne tun da ya bar soji kada ya aiki na neman abinci to ciki akwai kilciyo lahi adamai kano ya bauta ma kasan nan kuma ya hiddo sunan maradi da sunan kasan nijar bisa haraka komedi to a wannan daman nake ce allah ji kanshi da rahama allah ya yi mai kurakuran da ya allah sa mazura a da bari albarka mu da muka saura in lokacin mai allah sa mata da imani adamai kano ya tafi da ban dariyarsa da ba za a sake shi ba a cikin iyalinsa ana shaida cewa ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata kaɗai ce ke yin yadda ya yi lokaci ne sai ba mu damar sanin ko za ta iya riƙewa. duka duka da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wanda maraicin idan an jima kaɗan za ku saurari labarin sashen zaurmanci tare da musa hassan yi saurari lahiya allah ba mu alheri Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.